Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da jirgin marar matuki na sojan saman Najeriya mai taken tsegumi. Wannan ya zo bayan rundunar sojojin ta ce shekau na Boko Haram na ɓadda bami da kayan mata. Ƙungiyar mata musulmi ta karama Firdausi a masa da sanya hijabi yana ta zama cikakkiyar lauya ga jagorar taron Rahama Musa. Constitution na Najeriya kowa yana da yancin shi ya bautawa abin da yake so. Don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu. An samu asarar rayuka 41 a Zamfara daga ta'annatin 'yan bindiga daɗi. Kakakin APC mai mulki a jihar Sani gwamna ya ce an ƙara ɗaukar matakan salama. Satin da ake wannan suhu wajen kasuwan wajen biyar suka ce a ƙasar ɗan sadau ana kawo arzikin cikin waɗannan kasuwan ne. an kaddamar da sabon zauren siyasar arewa da zumar dawo da tagomashin siyasar yankin a tahiru bafarawa na kan gaba a taron kullum sai a zauna ana maganar sadauna sadauna sadauna ya wuce yankin yarba kansu guda yankin yamurai kansu guda yan south kansu guda amma mu ne ya wuce gobara ta kama wani sashen majalisar dattawan najeriya inda ta kai ga ɗage zaman majalisar nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya haka ne to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin najeriya Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dahir Usman Bauchi da kuma Malam Ishaya Bubu Bajama shi ma daga Baucin. Ga Sheikh Dahir Bauchi. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين السلام عليكم جمعنا جمع نيجيريا المسلمين musulmi آه، ان Kirista زمان لا فيها باب جندادي من babu a yi haƙuri a zauna lafiya Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba a kirista ba wani wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba sai Allah ya gauraya mu da yake ne ubangijin mu ne mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna kare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama zama da juna lafiya majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu muna fata allah ya sa a yi shi cikin tsoron allah da ya kamata ba tare da musgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattabutun ɗin wato ana mutane wanda suke masu adalci masu kwatanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa kasu zama haka shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai da gaskiya ne saboda haka Allah yi shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu Idan su tsakanin fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma akan burtali idan fulani sun zo sun taba sai su zama ya zama musu faɗa. ko kuma su fulani in sun ga karɓar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shuka da zama su faɗa muna fatan irin wannan da ya daina kowa ya yi ƙa'ida da zai kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma akan murtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an mashi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a yi kiwo a ciki ba amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su yi su ci karmami wannan nasu ne saboda ka muna godiya dai ko da ke zama so mu samu sojin lamarin da gaba daya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri yin babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da na sabru rajulan da kana rajulan karima da haƙuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan kyauta wato duk abin da kaga ya ɓaci to ba sa masa haƙuri wani na sa haƙuri ka wajen ɓacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan fulani su ya kuri kasu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma kasu da cutar fulani su musu shuka a kan burtulin su don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah saka da alheri Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ko malam Sha Abuba cewa yi jama'ar arewa ina sallama da fatan alheri da duk mai sauraro na sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati ya zama sun rungumi kowa inda muke samun wahala shine ka ga da an fi son wasu fiye da wasu Ka ga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita 'ya'yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan 'ya'yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kan ku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba in dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shine reniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai ka ga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi maganin irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina lukura saboda sai da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a aukan su da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance shi so lokaci ya yi kuma muna da komi da ake bukata a rayuwa nan arewan kuma muna iya rike kanmu kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu in tashin hankali na da daɗi mun ganta a lokacin yakin basasa mun ganta a wannan eh, karni da muka samu kanmu a ciki ya kamata a haɗa hankali a wuri guda a sami bakin zarin kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu Allah ya taimake mu. Turan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashawa da kwanciyar hankali da lumana.